sabuwar kungiyar makiyayan da ta yi taronta na farko a jihar Kaduna dai ta kaddamar da sabbin shugabannin da za su yi jagorancinta. Kuma ɗaya daga cikin iyayen kungiyar da malamin addinin musulunci ne a Najeriya. Dabta Ahmad Mahmud Gumi ya ce kungiyar adalci za ta tabbatar domin samun zaman lafiya a Najeriya ba maganar kabilanci ko bambanci ba. Maganar wannan kungiya mun ga cewa tashin hankali da rashin kwanciyar hankali a cikin ƙasar nan haddi wannan arewa yana da dangantaka ne domin rashin kare haƙƙi na su na makiyaya domin ko ba kula da su ba amma wannan bai ba su uzuri su yi abin da suke yi ba shine muka ga bayan tattaunawa da su cewa ya kamata a samu ƙungiyar da za ta kare haƙƙinsu da lauyoyinmu da sanin doka ta ƙasa a kare musu haƙƙi amma kuma muna ƙara nanatawa wannan ƙungiya ba ta zo don ta kare mujirimi maɓannaci ba duk wanda ya ɓarna ko ya yi wani abu wanda ya saba ma doka wannan ƙungiya za ta taimaka ta ga cewa lalle an hukunta shi in an yi laifi to mai laifi ne ya laifi ba kabila ta yi laifi ba to mu muna yin wannan abu ne don a samu zaman lafiya a wannan ƙasa ba muna yi ba ne domin ko nuna wani ƙabilanci ko nuna fifikon wani akan wani muna so a yi adalci a cikin ƙasar nan kuma adalci kadai a cikin ƙasar nan shi zai kawo muna zaman lafiya. Babban sakataren ƙungiyar Fulani nan ta Najeriya da ake kira Gan Allah Fulani Development Association a turance Alhaji Ibrahim Abdullahi na cikin iyayen wannan sabuwar ƙungiya ta makiyaya. kuma ya ce idan ana son samun zaman lafiya a Najeriya sai an gane cewa matsalar tsaro ba ta wata kabila ce guda ɗaya ba. Za mu wayar da kan al'umman ƙasar nan su fahimci cewa bafulatani a matsayinsa na bafulatani ba mai laifi ba ne duk da cewa akwai 'ya'yansu da suka shiga cikin harkar laifuffuka. Ba daidai ba ne a dinga fassara laifi da kabila. Za mu fahimtar da al'umma su gane cewa shi ma kansa bafulatani makiyayi babu wanda ya kai shi wahala cikin wannan al'amari domin sai da aka karar masa da shanunsa ga baki ɗaya da sauran dukiyansa sannan aka dawo gurin mutanen gari laifuffukan nan da ake yi kamfani ne wanda bayarabe na ciki inyamiri na ciki bahaushe na ciki kowa na ciki duk ranar da bamu fahimci haka ba to akwai matsala misali kuma da na bada shine wake samar da makamai wake samar da muggan kwayoyi da yaran nan suke sha su aikata laifi wake kawo tirelolin da ake ɗora shanun sata wa Allah ke yankawa ya yi tsire ko suya saboda haka masu laifin nan a gano su daga kowace kabila suke a hukunta su. Fulani mata da maza daga yankuna daban-daban ne dai suka haɗu don haɗa wannan ƙungiya. Kuma sun ce za su tabbatar da sun bi dukkanin dokokin ƙasa wajen gudanar da ayyukansu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.